الحمد لله وجاد الله تبارك وتعالى يلي يعني ترى هو امن ولي اقما بيبي وانا لو كتشي لم كتشي جودا كراتم ولا تفسير كما جو كتابا اقول لي لو كتشي ما كمان سوانا يلي الله تعالى دام كتشي لما جدا انما كتايا يو هنا لما تشي جمعة بقي ذوات رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ko bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi da sallama daga makka zuwa madina wannan shekara ce da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar turawa mun gushe ba muna cikin suratul yunus kafin ma ya karanta mana abin da zai karanta mana akwai wani wani shi akwai wani yana shi ah, akwai wani yana bukatar ayi wani tambihi wanda ya shafi matsalar daga sauki bayan liman wajen yin kabarbari da faɗin sami allahu liman hamida irin wannan daga saukin da wasu ladanai ke yi shi ya san an yi magana a kan hukuncin wannan abu amma akwai wani har yanzu yana yin wannan kuma ya ce wasu yan uwa sun yi mashi tambihi sai ya ce a ai na yi wani karatu ni don nuna cewa hakan ne ya halatta ya ce kuma kuma da muhammad zakariya ma ya tabbatar da wannan magana to ba san <laughs> da ya halatta wannan ba ba san da kuma da muhammad zakariya ya tabbatar da wannan ba to amma da biyu lamarin da yake la'alla kila bai bai shi bayanin bai wallahu ala da dadewa wannan matsala an sha tattauna ta maso da ya gaskiya kuma na tsammanin an wuce dari kam a jumlace abin da zai cewa shi ne ita wata matsala ta liman yana sallah da mutane a ce a samu wani bayan liman sai liman ya ce allahu akbar shi ma ya daga murya sai ce allahu akbar sai liman ya ce sami allahu liman hamida shi ma ya daga murya sai ce rabbana lakal hamdu wannan matsala a jumlace matsala ce wadda take wato tana zagayawa ne tare da maslaha tare da illa in an samu maslaha yin haka da illa da ta hukunta a yi haka sai a yi in kuma babu maslaha babu illa da ta hukunta a yi haka to babu dalilin yin shi kuma gaskiya da zarar mutane suka wuce matsalar nan a haka to ina jin kamar abin za a sauke shi ta hanya mai sauki gaskiya tushen wannan matsala kamar yadda aka sha faɗi ne rashin lahiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a ƙarshe ƙarshen rayuwar shi ya zo ya sallaci sallah wa mutane a daidai lokacin da ba shi da lafiya sallallahu alaihi wa alihi wa da aka sai sautin shi ya zama ƙasa ƙasa baya iya daga sautin shi su to haka sai zama in yayi kambara sai abubakar yayi kabbara radiyallahu anhu su kuma mutane sai zama kambara abubakar suke yi suke yi to haka shi annabi yayi kambara sallallahu alaihi wasallam sai abubakar sai kambara da kambara annabi ya kaga sauke sosai mutane su jiya su kuma mutane sai kambara da jin da suka ba kambara abubakar radiyallahu anhu wannan karkata da karkata shine tushen wannan matsala to kun ga abin da ke faruwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya dade yana sallah da sahabbansa kafin wannan lokaci amma babu wanda daga sautinsa babu wanda daga sautinsa bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ma lokacin da rashin lafiya ya kama shi zama ba a jin sautin sosai to sai zama maslaha kan hukunta cewa bakar ya daga sautinsa ta yadda mutane za su ji sauki kar a je annabi ya kabbara mutane ba su ji kabbara ba ina fata gani dole shi ne illa shi ne masu kawai saboda ka har gobe kamar da malamai suke bayani inda za a samu wani masallaci wani dalili ya hukunta ko dai limamin ya zama ba shi da sauki jihawari mai nada ko kuma ka ce mutane sun yawa masallacin kuma babu irin wannan karfafu waje to har gobe an shar'anta daga sautin gaskiya don ba daga sautin ba wayan da baya ba su shi saboda ka daga sautin a daidai wannan lokacin ma kuskure ina fata gani saboda ka ne a wannan lokaci maslaha haka hukunta lalle a samu wanda daga sauki sunan sarari kuma waye sunan sa amma lokacin da ya zama cewa ana jin sautin liman sosai sautin shi bayyane shi ko kuma akwai irin wannan abin karɓa sautin kuma ƙila ko ka ce yawan mutanen bai ko kai bukaci wannan ba to dai lokaci kuma babu kasa wani daga sautin sa sunan shi nan kuma sunan shi wa kuma ne saboda a hankalce daga sautin shi sai ka tambaye shi ne a wani daga sautin shi ko gani ba yana ce mutane suna koyi da liman ne ko da lafiya suke koyi da liman suke koyi to liman yana idan kabbara da kabbiru ko to liman ya kan fara kun ji fara shi ku kun yi kabbara da da liman shi wanda daga sautin shi ni a amfani daga sautin shi kuma ya abin da ba a sashi ba kuma bai da ma'ana kun gani wannan a hankalce nan sannan muka ce duk tarihin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da wucewar ma annabi alaihi salatu wasallam sallar da sahabbai suka yi ba wani wuri da zaka kalato a riwayoyi ya gwada cewa ga wata sallah da aka yi ana jin sautin liman kata sannan wani kama daga sautin shi wannan babu shi haka mutane sai su kula da wannan matsala da Allah sai a gyara to aka yi da ganin shi wannan bawan Allah da aka yi ma nasiha har yi shi gina magana gare ni da kuma shi malam Muhammad Zakariya da Allah bai dan fahimci bayanin ne sosai ba eh don haka muna fatan sai dai daga da sosu shi in babu bukatar yin haka yawa eh akwai bukata ana bukatar daga sosu shi don mutane su biya masallacin ba da su zika ko mutane su yi wa kwanin can da jiki ne ke daga sautin wannan kuma shi ke ɗan in ya zama buƙatar kun zuwa buƙatar ya daga sauki in buƙatar ta taso sai daga sauki da shi kenan haka ne ina fatan gani to wannan shi ne haka kuma bin sama <clears throat> dukkan wani zikiri da mutum zai yi a sallarsa kun gane wanda zai zama cewa zai ɗauki hankalin mutane in ya yi shi bayyane to shi malamai suna cewa ba a shar'ar sai daga sosai a wannan zikirin ba ko mu gane abin da ji ba yanzu a ce a ce ga sun gurku suna biyan liman ko to yanzu in liman ce Allahu akbar a sai Allahu akbar ko in ya kabbara kabbara in ce sami sami su wasu wa lakal hamdu haka ba da sauran azkar inda ake yi da sallah yanzu ba daidai bane ba gaskiya a ce wasu mutane guda ne ko mutum guda ko su duka masallacin zama ilimi ce Allah akbar ko daga sauki sai ce Allah akbar ko gani ba sannan a ce kuma ya komi zikirin da ake kuma shi ma ya karanta shi bayani karanta zikirin da ake bayyana mutane suna ji cikin jama'a wannan ba zai ne gaskiya da farko zai ke hankali jama'a kun gani sannan na biyu ba a ruwa su sabba da suna yaka haka ba duk zikirin da aka ce ka yi kun gani in ka ɗago ce in kai rukuni ba ana zikiri ba wurin in ka ɗago daga rukuni ba ana zikiri ba ka yi a je a a sujada ba aka yi zikiri tsakanin sujadu guda biyu aka yi zikiri to duk wannan askar ɗin babu buƙatar ka yi su bayyane kun gani ba mu bukatar kai su ne kai su bayyane saboda muka ce yin su bayyane za ka ɗauki hankalin mutane sannan da ba a roso sabai haka ke ba idan muka ce kai su bayyane wanda ba yi su bayyane wanda ba yi su bayyane masallaci ya zai zama kenan na'am zai rufe kun gane wanda shi ne saboda shi kan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da wasu zikirori da ake yi amma ba ruwa shi da su bai da ba ruwa da su bai da kun gani to saboda ka yana da cewa wasu kula da wannan gaskiya shi ba Allah ya taimaka to wannan shine wallahu ta'ala alam kamar yake muna cikin suratu yunus a jiya mun kwana kan aya ta 67 ko aya ta 67 إذا مكاش تسكين تقول قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعون ثم نذيقهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح قال لقومه شركاء ce da su innal ladina yaquluna ala allahi al ba lalle wanda suke kirkiran karya suna jingina wa Allah la yuflihuna ba za su rabanta ba mata fi duniya jin daɗi ne kawai za su yi a nan duniya sun mai raina marji'uhum sannan makomar ya zuwa gare mu take sun mai nuziquhum al'azaba shadida sannan mu dandana musu azaba matsananciya bi ma kanu yakfurun sanadi abin suka kasance suna yi na shi. واتلو عليهم نبأ نوح فكان سامس الأبار النبي نوح عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه أيا يلدى يتشي ومتاننسا يا قومي يا قوم متانينا إن كان كبر عليكم مقالي إذا متينا وتعولنكم يا جرم مغريكم ku zama na a cikinku ya girmama gare ku wata zikiri da ayatila da kuma tunatarwa da da ayoyin Allah idan wannan ya yi muku jingirin ya yi muku girma to alallahi eh, wato fa'alallahi tawakkal ko to ga Allah tabaraka wa ta'ala ne na dogara don haka fa azmi'u amrakum ku tattara lamarin ku wa shuraka akum da abokanan tarayyan ku كوكو كرا أبو كنادة عليه ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي وهكم تدعوا أبدا كوكي سنقوا وهكم تدعوا ذريني ولا تنذرون ولا تنذرون وتكدع وتكدع to jiya idan ba manta ba aya ta 68 ko قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض من cikin bayanin ta kashi kashi lokaci ya kare wanda muka ce wanda dai nasibi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya hakaito muna abinda gungun kafirai na mashirkan larabawa da kuma yahudawa da kiristoci suka kasance a kan shi ko suke kan shi na dangana wa Allah ta wa ta'ala da Allah ya tsarkake kan shi daga wannan mun yi ishara da nasoshi da yawa da suka yi bayanin haka da ce wai ya rikida ba don kuma saboda duk abin da ke cikin samai da kasai na shi ne don haka Allah tabaraka wa ta'ala sam sam sam girman shi da buwayarsa da wadata sa ta fi karfin a ce wai ya bukaci da bai da bukatar wannan ƙarfi ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mun yi ishara kuma yanzu ga cewa wannan ne babba mai hadarin gaske wanda muka ce babu laifin da ya fi shi girma a duniya saboda shirka ne kafinci ne kuma zagin Allah ne ma to zagin Allah ne ma bayan zama ka shirka da kafinci zagi ne ga Allah ta'ala mutum ya itikadin cewa wai Allah yana da da hadisi ya tabbata a riwayar bukhari da abu dawud da sauran malaman sunna daga sahabi abu huraira radiyallahu anhu a cikin hadisi kudusi ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya ce allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ce kazzaba ibn adam lam yakun yanbali lahu an yukazzibani sai dan adam ya karyata ni in ji Allah Sai kuma san bai kasance ya dace ga dan adam ya karyata ni ba wa shatamani ibn adam wa lam yakun yanbaghi lahu an yashtumani Sai kuma dan adam ya zage ni in ji Allah wa shatamani ibn adam Allah ce dan adam ya zage ni wa lam yakun yanbaghi lahu an yashtumani Sai kuma san bai dace ga dan adam ya zage ni ba subhanallah yace amma takzibuhu iyaya amma ƙaryatawar da ɗan adam yayi mani inji Allah wa qawluhu anni la kama bada'tuhu shi shine fadin sa da yace bazan mai da halittar shi ba kamar da ni fari halittar shi to dan adam da wanda yayi na cewa wai Allah ba zai yi ya sake mai na halitta shi bayan ya mutu ya sake shi ba kamar yadda ya halitta shi a karon farko wannan abu da dan adam ya faɗi kuma ya itikadi shi wannan ƙarya ta Allah domin Allah ya tabbatar da cewa zai maimaita halitta dan adam zai sake kare shi kamar yadda ya faɗi halitta shi a karon farko wannan shine amma takadibuhu iyaya fa qawluhu annila u'iduhu kama bada'tuhu sai Allah ce wa laysa akhirul khalqi bi azza alayya min awwalihi yace halitta halitta ta ta kashi wato in sake mai ta halitta ba shi ne fi wahala gare ni ba sama da abin da na ko ku gani ba wato halitta mutum a karo na biyu ba shi ne fi wahala a wurin Allah sama da halitta mutum da yi a karo da farko ba saboda ka idan dai mutum ya yarda a karin farko Allah ne ya halice shi ka kaga a harkarci ne ya yarda in Allah ce zai sake mai ta halice shi ya kamata ya sallama ba wai kare ta Allah ba kun gani wani shine walaysa akhirul khalqi ya azza alayya min awwalihi da sai mahallu shari cikin hadisin ya ce wa amma shatmuhu iyaya ya ce amma zagin da dan adam ya yi mani ji Allah tabaraka wa ta'ala ke fa qawluhu ittakhadha Allah walada shi ne cewa da yake yi Allah ya riki da kaga wannan shi ya gode cewa duk wanda ya ce Allah na da da babu shakka zagin Allah yake da nassin hadisi al-qudsi wa amma shatmuhu iyaya fa ta ittakhadha Allah walada zagin da yake mani shi ne cewa wanda yake Allah ya riki da saboda ka yahudawa da suke cewa uzair dan Allah ne bayan su mushrikai ne kafirai ne a lokaci guda kuma zagin Allah suke kiristoci da suke da'awa annabi isa dan Allah ne mushrikai ne kafirai ne a lokaci guda kuma zagin Allah suke haka mushrikan larabawa da suke da cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata kafirai ne mushrikai ne muka ce a lokaci guda kuma zagin Allah suke a wannan akida kansu to ci gaba da hadisi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa anna Allahu al-ahad as-samad ce ni ne fa Allah makadaici as-samad abin da da bukata lam alid wa lam ulad ke ba wato ban haihu ba sannan ba a haife ni ba lam alid wa lam ulad ke ban haihu ba ba a haife ni ba wa lam yakul li kufuwan ahad ke babu wani tamka ko wanda ya kama da ni shine lam yakul li kufuwan ahad ba wani wanda yake da tamta gani to da hadisi muka ce haka Imam Bukhari ya rawaito shi da Imam Nasa'i da sauran uh, malaman sunna da dama ne haka to zaka shi yasa muka ce dai aqidar da'awar cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da da to na aqida ce mai hadarin gaske ubangiji Allah mana kariya to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa shi mawadaci ne kuma duk abin da ke cikin samai da kasai nashi ne da aka yi zama mai dace a ce ya rikida ba kuma bai da bukatar haka wadata shi ta fi karfin haka to sai kalubalanci wanda suke irin wannan dawa ya ce in kun min ilmi wazo in indakum min sultanin bi hada in min sultanin bi hada waɗansu malamai abin suka ce ita wannan in in indakum min sultanin haza suka ce in ce nasiya wato in indakum min sultanin bihaza bi ma'ana ma in indakum min sultanin bihaza ba ku da wata hujja akan haka saboda duk waɗanda suke da'awan cewa Allah na da da da za ka tusa su gaba ka nemi hujja daga wurin su ba su da hujja in inda kun min sultanin bi haza ai ma inda kun min sultanin bi haza ba ku da wata hujja da wannan abu da kuke faɗa ina fatan gani kun ga wannan ya kama da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi da yace ah, Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama Qur'ani ya saka masa shi bai sai ya karkata gare shi ba don yayi kaza yayi kaza da kashi sai ce wa yanzura alladhina qalu takhazallahu walada sai ce malahun bihi min ilmin wala ya aba ilim ba su da ilimi game da shi iyayen su ma ba su da ilimi in ya kulu da illa kari ba wannan shi ne in inda kun min sultanin da haɗa ba ku da wani ilimi game da wannan kun gane ko waɗansu malaman kuma suka ce na'am in inda kun min sultanin da haɗa in in tana zahirinta a matsayin in ce na siya amma sai suka ce jumlar tana da ma'anar tambaya ne kun gani in na fi ce amma sai suka ce usulubin jumlar yana da ma'anar tambaya ne kun gani wato nafi ne da mana stefan don haka idan ka ce in in lakum min sultanin da hada bisa ga wannan ittijahi sai zamanan shi shine shin ko kuna da wata hujja game da wannan in kun min sultanin bi hada shin kuna da wata hujja ne game da wannan abin da kuke faɗa na cewa Allah na da kuna da wata hujja akan shi kun gane ko wanda sai kama da cewa hal inda kun min ilmin tukhrijuhu lana hal inda kun min ilmin tukhrijuhu lana abinda kuke dawa kuke itikadin sa kuna da ilimi akan shi ne sai ku fito da ilimin mu gani su burhanakum in kuntum sadiqin to biyar da lamarin yake babu shakka ba su da ilimi ba su da hujja game da wannan kun gane ko to don haka Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshen ayar sai ce a taquluna na Allah ma la ta'lamun shi ko dai kuna faɗan abinda ba ku sani ba ne kuna jingina ma Allah kirkiran ƙarya kuke abinda ma ba ku sani ba kuna jingina shi da Allah a taquluna na Allah shi kuna ƙoƙarin faɗi wa Allah ma la ta'lamu na abinda ba ku sani ba wanda kuma silwaƙi wannan shine gaskiyan al'amari shine gaskiyan al'amari ba su da hujja ba su da ilimi ba su da liya kan wannan kawai shaci faɗi suke da ƙarshe suna faɗin abinda ba su sani ba suna jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan abu ne shi ma mai hadarin gaske da mun haɗe haramcinsa da hadarinsa a ah, kwanaki kaɗan da suka gabata الافتراء على الله هو التقول على الله في كذلك يا دين جدا مع الله هنا أبني ما يحدر عند في أي ديوة سكي إشارة هو بحرم شنسا ما شنسا حرم قل إنما حرم رب الفواهش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون Allah tabaraka wa ta'ala ce da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kulka ce da su inna ma harrama rabbi al-fawahisha abin sani kawai ubangiji na ya haramta alfasha ne ma zahara minha wa ma batana abin da ya bayyana na alfasha da abin da koyi duka Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta wal isma kadalika Allah ya haramta zunubi wal baghy da zalunci bi ghairi al-haqqi ba tare da gaskiya ba haka Allah ya haramta cewa wa an tushriku billahi Allah ya haramta ku shirka da shi malam yunazzil bihi sultana abinda Allah bai saukar da hujja akan sa ba ku shirka da Allah babu hujja daga Allah babu dalili daga gare shi wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kadalika Allah ya haramta ku faɗi abinda ba ku sani ba ku jingina shi ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka a taƙawulu alallah abu ne mai haɗarin gaske saboda haka shi yasa abin da ya saka gani cewa wannan a taƙawulu alallah ɗin girman laifinsa shi ne akwai abin da shekul islam bin taniya ya faɗa lokacin da yake tahlilin wannan aya yake cewa laifukan da Allah tabaraka wa ta'ala ya zano cikin wannan nassi kul inna ma harrama rabbil fawahisha har zuwa wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sai ce kuka ne waɗanda suke an soma ambatan su ne daga laifuka wato waɗanda suke girman su bai kai na gaba ba bi ma'ana na farko hadarin shi bai kai na biyu ba na biyu hadarin shi bai kai na uku ba da ƙarshe na ƙarshe shi ya kone hadari kun gani saboda ka alfawashi ma zahara min hawa batan hadarin su bai kai alisin ba kun gani shi kuma alisin hadarin shi bai kai albazai da gairin haƙƙi ba kun gani shi kuma albazai da gairin haƙƙi hadarin shi bai kai wa an fi shirku billahi ma lam yanzil bihi tsara ba bai kai shirka da Allah kun gani to sannan shi kuma an ta shi ko billahi malami na zulmihi sultana har da shi bai kai wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ba kun gani wannan shi ne saboda ka dai tsakawulu alallah abu ne mai hadarin gaske shi yasa kai tsaye Allah ya bayyana da wannan hadarin a zahiri yake qul innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhiba to ka gaya musu wanda suke kirkiran ƙarya suna jingina wa Allah la yuflihu da ba su rabanta babu za a yi sarafu ko su rabanta saboda ka tababbun mutane sune suke kirkiran ƙarya su jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka kashe ɗin kaka ka zama wani dalili ya sa ka riga haka ko wasu labarai na ƙarya kana cewa Allah ne ce wannan abu ne mai mugun muhalliki saboda ka shesa ya tabbata cikin sunna sahihiya a riwayar buhari Bukhari daga sabi Salmas bin al Allah shi da shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar shi man yaqul alayya ma lam aqul duk wanda ya faɗi abin da ban ce ba yace ni na ce ka san idan ka ce annabi yace kaza to kana gaya mana Allah ne ce domin shi annabi wa ma ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha saboda kana cewa annabi ne yace to wannan mubasharatan kana gaya mana sako ne daga Allah da haka annabi ce to duk wanda ya faɗi abin da ban faɗe shi ba yace ni nace falle tabawa a maqadahu minan nar ya zabi wurin zaman sa a wuta tanadi inda zai zauna a wuta shi shike ya tabbata masa dan ne dan wuta kenan wannan shine akibar at-taqawlu ala Allah don haka abu ne mai hadarin gaske Allah ya mana kariya Allah tabaraka wa ta'ala yake mata'un fi duniya wanda kake ganin su suna kirkira ƙarya suna jingina ma Allah ko da ka gaba abin da ya faru da su suna ta kirkira ƙarya suna jingina ma Allah kuma sun kwana lafiya cikin wadata da walwala ko ma me kake ganin su a ciki yace mata'un fi duniya kawai cikin daɗi ne a nan duniya istidraji Allah yake musu kun gani kam biya kun san Allah tabaraka wa ta'ala sai kyale mutane suna ta zunubai ba lalle ne duk zunubin da mutane suka yi ba Allah kama su da shi ba kun gane ko da Allah tabaraka ta'ala yana kama mutane da abin da suka aikata ma taraka ala zuhari halin gasa da bai bar kowa bayan kasa ba amma jinkita musu yake a matsayin istidraji da haka duk wanda kaga suna kutsa kai cikin irin wannan laifukan amma ka gansu lafiya ne to abin da ke faruwa mata'un fi duniya jin daɗi ne Allah ba su dama su a duniya a matsayin istiraji yace summa ilaina marji'uhum sannan makomar su ya zuwa gare mu take za su rayu shekara saba'in tamanin ko ɗari ko ɗari da ƙasa da ƙarshe sai su haɗe su mutu su koma hannun Allah sun summa ilaina marji'uhum ke summa nuziquhum wa nuziquhum al-azab ash-shadida sannan sai mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani bi makanu ya turun sanadiyya abin suka fashe suna yi na kafirci ina fatan gani wannan shi ne saboda kashe sa kasantuwan Allah tabaraka wa ta'ala ce sun manuziquhum azaba shadida bima kanu yakfurun a munasabar wannan magana yace bima kanu yakfurun a sanadiyar abin da suka sace suna yi na kafirci malamai suka ce wannan ya gwada a taƙawulu alallahi ɗabi'a ce ta kafirai kun gani wato ba a san musulmi da a taƙawulu alallahi ba asalan ba aikin musulmi ne ba shi yasa ake sun manu zai kuma azabar shadida bima kanu ya kurur a sanadi abin suka sace suna da kafirci shine na kirkiran kanyar suna jingina mawa Allah ta wa ta'ala wannan shine saboda haka Allah ya tsare mu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fuskantar da bayani ga annabi sallallahu alaihi wa wa sallama domin ya zama kuma darasi da jan kunne ga kafiran da suke bijirewa suke kangara a zamaninsa da ma waɗanda suka biyo baya sana lokaci guda don abin ya zama yayyafa ruwan sanyi da zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da shi wasu alaihim naba'a nuhin wayannan kafiran na makka da suka bijire maka tana sai musu da'awa sun kangare sun bijire suna ta izgili to karanta musu labarin annabi nu iskala li qaumihi a yayin da ya ci da mutanensa wato nan karanta musu labarin annabi nu a yayin da ya mutanen mutanensa wato kamar da ya faɗa malamai sun ce wannan tasfiya ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallama. idan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duka har zaman shi madina har ƙarshen rayuwarsa idan shekaru 23 ne yana da'awa to shi annabi nuhu dubu ya ba hamsin dubu ya ba hamsin sannan idan ya zama cewa kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wayannan shekarun 23 ya samu adadi mai yawa na mutane su shi annabi nuhu a shekara dubu ba hamsin ɗin wa ma amana ma'ahu illa kayi yan kaɗan da suka rada shi to kaga karanta wannan labari zai sanya zuciya annabi alaihi salatu wa salam sai fa shike nan ba shine annabin farko da aka kayyata ba ba shine annabin farko da mutane su suka bijire masa ba shine annabin farko da ya dauke lokacin da da'awa mutane suka tsiyar ba to amma abin da zai gaba bayan na bayanin shi kuma abu ne wanda ya kamata ya zama izna ga su kafiran makka su ɗauki darasi ga abin da ya faru ga mutanen annabi cewa yayin da suka kare sa annabi duhu to wani bala'i ya ci mutuwa domin Allah ya dammara su ya garkace to su ji tsoron kada abin da ya faru ga wancan mutanen shi ma ya faru bi gani su wani shine izkala liqaumi ya ya ne ga sa in kana kabura alaikum makami idan matsayina wato gare ku ya girmama ina fata gani wato makam malamai suka ce akan fassara shi kamar ka ce wurin tsayawa makamuhu matsayinsa inda yake tsaye kenan kun gane ko sannan wasu malamai suka ce maqam din kuma ana iya fassara shi da ainihin ka shi kamar almazdaru libi kun gani saboda ka sai zama cewa kamar zaman zamana a cikin ku makami kenan wurin tsayawa na ko tsayuwa na a cikin ku idan zaman da nake in ni ganku in tashi tsaye ne muku wa'azi domin galiban wanda yake wa'azi in ya sai mutane sai sai yana fuskantar saboda kowa ya gaishe shi ko ba gani ba ko kuma makami tsawon zaman da ne a cikinku shekarun da na ɗauka a cikinku idan wannan ya yi maku girma sannan wata zikiri da ayatillah da kuma tunatar da ku da nake yi da ayoyin Allah wa'azin da nake muku na karanta muku ayoyin Allah idan shi ma wanda ya muku girma to fa'alallahi ala tawakkaltu to ku sani ni ga Allah na dogara na dogara ni ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka fa ajmi'u amrakum ku tattaro lamarin ku gaba ni kun gani saboda ka duk lamarin ku da tunanin ku da duk tanadin ku ku tattara shi sannan wa shuraka akum ku tattaro duk abu abu shi shirkan ku wanda kuke bauta ma wanda ba Allah da duk ku tattaro ina fatan gani waɗansu malamai suka ce fa'ajmu amrakum mu tattaro lamarinku wa shuraka'akum sai suka ce a nan wurin wajen wa kuma akan kaddara wani fi'ili shine wadda'u ina asalin jumla wallahu alam suka ce shine fa'ajmu amrakum wadda'u a ku tattara lamarinku ku ijma'i akan abu ɗaya. sannan wada'u shuraka'akum ku kira abokan shirkan naku allolin naku da kuke bauta musu ku kira su ku yi matsayi daya sun la yakun amrukum alaikum gumma sannan lamarin ku kada ya zama gare ku a boye gumma shine wani satar shi yasa ce fa in gumma alaikum fa'atmilu iddata sha'ban 30 yawman wato idan ka. lullube sama shi ne fahimta gumma alaikum to sun malakun amurkum alaikum gumma lamarin ya zama fili kar a rufe shi daga nan sun maka zo ilayya wala sun zizu sannan kun hukunci gare ni duk abin da za ku yi kuje kuje na kada ku saura mai na shi ne a bisa ta dubu alaihi salatu wasalamu ya gaya masu kun gani ko to kamar da muka malamai sun ce wannan tasliya ne ga annabi sannan tarwa ne ga kakannin da suka zamani ta da maki alaihi salatu wa salam saboda annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya zauna a shekaru masu yawa wanda ne bai zauna irin wannan adadin shekaru ba kuma annabi ya samu wasu adadi da mutane da suka imani wanda annabi nuhu bai samu irin su ba annabi nuhu zaman shi a cikin mutanensa kuma ya yi amfani da dukkan wani uslubi da hikima cikin da'awa amma mutanen ba su yi imani da shi ba sai yan kaɗan kwarai to a cikin kuma wannan Allah Ta baraka wa ta'ala in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri da ayatillah wa tazkiri da ayatillah ibn ashur yake ishara a nan da cewa cewa wa tazkiri da ayatillah wannan ya nuna cewa wa'azi da karantarsuwa a cikin addinin musulunci to ana yin shi ne bi ayatillah shi yasa ce wa tazkiri bi ayatillah ba a wa'azi ba a da'awa da kistoshi da kurafa da gasa-gasa na ku da takuniya da labarin falala faɗi za faɗi wufi in ka karanta ka ce Allahu, ƙalar rasuluhu shi ne da'awa shi ne da al'umma haka an annabawan Allah suka shi yasa ke wata zikiri sai ce bi ayatin labai ce kawai tasiri ba ai usulmi na alkur'ani yana sha wata tasiri kawai ko amma sai da kayyade ya ce wata zikiri bi ayatin la shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya umurce shi don ƙara tabbatar da irin wannan ma'ana da annabi Nuhu ya faɗa Allah ce da annabi sallallahu alaihi wasallam qul innama unzirukum bil wahyi qul innama unzirukum bil wahyi wala yasma'u summu du'a idza ma yunzaru Allah tabaraka wa ta'ala ce qul kace da su innama unzirukum abin sani kawai ni ina muku wa'azi ne ina muku gargadi ne bil wahyi kaga bil wahyi shine bi ayatillah ko ku gani ba saboda ka annabi nuhu yake wa tazkiri bi ayatillah shi kuma da yake inna ma unzirukum bil wahyi saboda ka da abin da Allah ya saukar na dalili da na wahayi da na ilimi da hujja da shi yake mutane wani ma ba daidai bane a tara mutane ta ba su labarai da shi waɗanda hankali ma ba shi koyar da zuwa shi kuma zuwa a yake mutu wanda zai zan bata mutane lokaci da shayar da mutane kuma guba mai haɗari da sai mutane kawai su tashi cikin kwakwalwarsu akwai wannan kurafat ɗin sai su rika ganin wasu mutane suna da albarka alhaji ba su da albarka su rika ganin wasu mutane kamar su iyayen gidi ne ba saboda irin labarai na ƙarya da ake su game da su duk an cusa musu wani a cikin kwakwalwarsu wannan bai kamata a musulmi a ce ana samu wani abu cikin su duk abin da za karanta mutane in gaskiya ne karantu aya mana ka karanto hadisi ka karanto wahayi wanda shine shine wata tafsiri da ayatillah shi yasa a wani kuma Allah ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah alani ana basirati ana wa man tabi'ani subhanallahi wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin kul hadhihi sabili yace kace da su wannan shine tafarki na shine hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ina da'awa zuwa ga Allah amma ala basirati bisa ga basira basira shine akan ilimi da wahayi ba akan wani ban za faɗi wuri ba sannan ce ana wa mani taba'ani ni da duwan wanda bini haka muke yi saboda duk wanda yake yana bisa tabarkin annabi to ya karantar da mutane da wahayi da hujja da dalili da ayoyi ba da kisoshi marasa kan gado ba wa subhanallahi wa ma ana min to abinda kuma annabi nuhu ya wada kashin aya sun maqadu ilayya wala tunzirun sannan ku hukunta abinda kuke so ku hukunta zuwa gare ni kada ku saurara ba. sun maqadu ilayya wala tunzirun ina fata gaji wato ku tattara duk tunaninku da abinda kuka mallaka na ƙarfi sannan ku kira allolan naku abokanan tarayyanku idan kuka yi wannan haɗaka lamarin ku kan ma ya zama ɓoye ku yi abin da ku yi a bayyane ku hukunta abin da kuke so ku hukunta gare ni kada ku saurara mani saboda ni ya dogara gawa da Allah ta baraka wa ta'ala za ku ga cewa kamar nan wani annabi Nuhu ya zafi gaskiya ya yi zafi gaskiya to al'asulu <laughs> malamai suka ce su manzannin Allah al'asulu za ka ga cewa usulumin da a wasu yawa yawancin wurare gaskiya ta sifanta ne da da da alli alli ne shine magana mai tarshi magana ta lallabawa cikin hikima haka da wasu take gaskiya yasa ne Musa ma Allah tabaraka wa ta'ala biya masa fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku ga wa fir'auna magana mai taushi qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha to zaka yau yawancin a talibi da awon manzanni gaskiya suna da irin wannan libya kafirai suna musu cin zarafi suna musu kaza amma ba ka samun rajul sai irin wannan gare su ba ina fatan gani to amma tare da haka aka ce akwai su istisna'at wasu wato eh, al'auza wato wasu yanayi da suke hukunta sai an yi ne a ah, sai an yi zahi to irin wannan ne kun gani irin wannan shi yasa ne nuhu ya faɗa ya faɗa saboda wani lokaci ne shi mai da'awa sai ɗaya zashi akwai mutanen da fir'auna ya gayyato a matsayin as-sahara don su su mukabala da su su su shi annabi musa ko saboda suna da awansu annabi musa din sirri to da wannan mutane da kashe sun musulunta da suka gane abin da annabi Musa zo da shi ba sihiri bane amma mu'jiza ne sai suka ne sai suka musulunta to da suka musulunta fir'auna ya mutu barazana sosai to amma za ka yi mamaki ya zai zuga fir'auna abin da Allah ya haka to mana game da abin suka ji Allah ce qalu lam yusraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wal ladhi fatarana sai suka ce fatta bima anta qad illa ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya suka ce wallahi ba za mu zaɓe ka mun fi ta ka ba alama ja ana min A kan abin da zo mana na hujja abin da bayyana gare mu na gaskiya na hujja ba za mu zaɓe ka akan shi ba wallazi fatarana muna rantsuwa da wanda ya kage halitta sai suka ce da shi farsa bi ma anta qad wani shi ne mahallin shayi suka ce je ka kai duk abin zaɓe jama'a ku ne girma irin na fir'auna da mulki na shi amma mutanen nan ba su da komai suka ce mishi fadda bi ma anta qad je ka kai duk abin da za ka yi inda ba ta qadi hadhihi al-hayat ad duniya bin da za ka yi kawai da wata duniya a duniya ne kake da wani iko kaga kuma su kiri su dauki zaki kun ba ce ku kuri suka yi hudu alaihi salatu salam annabi hudu alaihi salatu salam shi ma ya mutane su da'awa suka bijiri da kashe ce da su inni ushidullah wa shadu anni bari'un mimma tushrikun min dunillahi fakiruni jami'an thumma la tunziru inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim yace ni ina shaida wa Allah inni ushidullah ina shaida wa Allah wa shadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi ni na barranta da abin da duk kuke shirka da shi kuma bayan Allah ba na tare da ku ba na cikin sha'anin shirka na shaida ma Allah kuma ku shaidi wannan sai ce fakiru ni jami'an ce duk gaba ɗaya ku je ku yi mani makitin da duk kuke kuma mani sun mala sun zuru sun mala sun zuru ya ce kada ba ku saurara ku je ku duk abin da za ku kada ku jira sai ku ba inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun li nasiyatiha ina dogara ga Allah tabaaraka wa ta'ala ubangiji na da kuma shine ubangijin ku babu wata dabba face Allah tabaaraka wa ta'ala shine yake rike da gashin gabanta gaba wato gashin goshinta ko ta kamar da ake cewa inna rabbi ala siratin mustaqim to haka zaka ga lamari yake gaskiya wannan yana biya cikin Qur'ani gaskiya annabi Musa alaihi salatu wa salam shi da kanshi da aka ce masa wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha wani ya ga wata magana mai tashi wani ya ga masa tabbas qawlan layyinan amma wani kuma ya masa a lokacin da fir'auna ya yi kokarin cewa wai abin da annabi Musa zo da shi sihiri ne bayan ya ga ya wuna masa mu'jiza da kashi sa annabi Musa ce da shi laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira yace wa inni la azunnuka ya fir'auna masbu'a wa inni la azunnuka ya fir'auna masbu'a shi fir'auna ina da son kai halakake ne kai dai halakake ne kawai to kaga wannan ai shi ma akwai dan zafi ko <laughs> to shahidi shine abin da annabi Nuhu ya mutu alaihi salatu wassalam shine ga musu anan wurin cewa in kana kabura alaikum maqami wa tafsiri bi ayati llahi fa ala llahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghumma thumma qadu ilayya wa la tunziru to sai ce fa in tawallaytum na'am fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين نعم يتي فإن توليتم فإذا كنت ججري فما سألتكم من أجر to ban nemi ku bani wani jandan ko ladan aiki ba in ajriya illa ala Allah ladana ba ta kasance ba ce ga Allah wa umirtu an akuna min almuslimin an wuce ni da in kasance cikin musulmi da shi ne abin da annabi Nuhu ya gaya musu Allah ce faqad zabuhu sai suka kayyata shi wannan kafiran da suka yi zamani da annabi Nuhu sai suka kayyata shi yace fa najjaynahu wa man ma'a sai muka tseratar da shi annabi Nuhu din da waɗanda suke tare da shi wanda suka imani tare da shi filfulki a cikin jirgin ruwa waje annahum khala'ifa sai muka sanya su wato shi annabi nuhun da ɗan adadin nan kaɗan da muka tseratar sai muka sanya su khala'ifa fil ard wato khala'ifa su ne wato masu maiwa a ban kasa wa aghraqana alladhina kazzabu bi ayatina wanda ko suka karyata da ayyumu sai muka nutsar da su a ruwan muka halaka su wanzur kaifa kana aqibatul munzirin shi kalli ya ƙarshen wanda ake musu wa'azi wanda ake musu gargadi ya ƙarshen su ya zama to wannan shine saboda haka annabi nuhu alaihi salatu wa salam da ya musu dawa ya gaya musu abin da ya gaya musu da ƙarshe ce da su fahimta wallai sun so idan kun bijire ba ku yarda da dawa ka ba to da ma fa ma sa'altukum min ajr ni ban nemi ku bani wani ladan aiki da wanda muke muku da karatun da muke muku asalin dama ban ce ku bani wani abu ba <clears throat> ballan na kila ku ce saboda na ce a ba da kaza ne kuka ce ku ba za ku iya ba in ajriya illa Allah lada ta ba ta kasance ba sai ga Allah kawai ni ina da'awa ne ina mai neman sakamako da lada a gudun Allah tabaraka wa ta'ala fa ma sa'altukum min ajarin in ajriya illa ala Allah malamai suka ce wannan haka da'awar dukkan annabawa take alaihi wassalatu wassalam da'awoyinsu ko da'awarsu sam sam sam bata ta ginu a kan karɓar lada da karɓar albashi ba babu wani annabin da Allah ya aiko shi yana da'awa ya ce a rika tara mashi kuɗi a rika mashi sunan a biya shi aikinsa ko kuma a biya shi albashi shi mutane su rika tara kaza a bashi amma suna neman lada ne a wurin Allah da'awa ibada ce zaka ba a yin ta a biya mutum da kuɗi shi zan yi da'awa a ba da kuɗi wannan ba haka annabawa suka yi da'awa ba shi yasa annabi Nuhu ya ce ba ma sa'altukum min ajrin in illa ala Allah wai soshi masu yawa da suka ishara akan wannan matsala dangane da matsayin annabawa alaihi salatu wa salamu a cikin ayyukan su na da'awa qul la as'alukum alayhi ajran in huwa illa zikra lil alamin ki kulka ce da su la as'alukum alayhi ajra bana tambayan wani lada ko wani jinda alayhi akan wannan aiki da nake na karanta kuwa ko da'awa in huwa shi wannan aikin da nake yi ba wani abu ne ba illa zikira lil alamin face tunatarwa ne ga talikai annabi nuhu alaihi salatu wa salamu a wata ayar wadda ba wannan ba Allah ya ba da labarin ya cewa ya qaumi ya ba da labarin shi annabi nuhu ya ce wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah ya ce wa ya qaumi ya ku mutane na la as'alukum alaihi mala ba na tambayar ku ko roƙon ku dukiya akan wannan aiki da nake in ajriya illa ala Allah sai lana aiki na ba ta ga kowa sai da Allah ba abin da na ce ku bani ku dai fahimci abin da nake ga muku farko imani amma ni ban ce a bani kuɗi ba la as'alukum alayhi ma la annabi hudu alayhi salatu wa salam shi ma haka Allah ba labarin shi ce wa ya qaumi la as'alukum alayhi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun annabi hudu yace wa ya qaumi yakum mutane la as'alukum alaihi ajran ba na tambayan ku ko roƙon ku ladan aiki akan wannan karantar suwa ko da'awar da nake musu in ya illa allazi fatarani ko da ladan aiki na bai kasance ba sai ga Allah wanda ya kage halitta ta shi nake neman ya biya ni afala ta kinu shi ba ku da hankali ne ni kai kan da ku nake ba ce ku bani ko ku saurara ko ku gani to haka kamar nake faɗa za ka ga irin wannan yana zuwa cikin alkur'ani mai girma musamman in ka je cikin suratul shu'ara suratul shu'ara kamar da aka sani sura ce da Allah ambaci labarin ko kissoshin wasu adadi na annabawa to zaka ji bayan labarin ko cikin labarin kowane annabi annabi hudu annabi musa ila akhirih wanda ka ambata cikin suratul shu'ara sai ka ji Allah yana cewa wa ma as'alukum alayhi min ajri in ajriya illa ala rabbil alamin وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wannan ya mai so cikin surfin shu'ara ba na tambayar ku ba na roƙonku wani ladan aiki ko kuɗi game da wannan aiki da nake yi in ajriya illa ala rabbil alamin kace wato ladan aiki ba su kasance face ga Allah ubangijin talibai wannan shine asali a da da'awar annabawa sun akan shi gaskiya kuma haka ya kamata al'asulu da awa ta kasance ina fatan gani za mu zo da wani ƙarin haske game da abin da shafi wannan matsala da ta shafi yin da'awa don Allah da kuma irin yadda ake gani a sakamakon waruwan wasu abubuwa yanzu sai kaga mutane suna yin da'awa ana ba su albashi ina jin mutane sun san da wannan ko akwai mutanen da aikin su da'awa kuma ana ba su albashi ko wani wasu ba ku san mabu'utai na saudiya ba ba ku san su ko mabu'utai wanda ake akowa daga da qaf daga saudiya ko su nan najeriya yawan gaske ba ku gani su ko eh a ah. wai nan Usan, ina cikin ba ko nan daga akwai su ko nan garin akwai ko wani wata akwai abin da bi ake ba su yanzu wannan matsala ya hukuncin ta tare da cewa dukkan annabawa Allah kowa yana cewa wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin to idan Allah kai mu gobe in Allah ya kaddara za mu duba wannan matsala da dan abin da malamai suka faɗi game da ita muna fatan da da makawai bisa da sawaba Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana in shafe shi daga cikin zukatan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh